yawwa udna wa audu ahmad can tafiya dawowa ko ko ba haka ake cewa ba sai ka ce wa audu ahmad yawwa tayyib an ɗauke wuta to ذهب الشباب فما له من عودة شي ليس له عودة أمامه عدنا يوه وأتى المشرب فأين منه المهرب ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب <clears throat> يقول ذهب الشباب يعني ذهب زمنه وولى وليس له عودة لا يستطيع أحد بعد ذهاب زمن الشبه وزمن الشباب أن يعيد هذا الزمن فما له من عودة وأقبل المشيب مشيب هو وقت نزول الشيب إذا نزل الشيب في الرأس انتهى الأمر أين منه المهرب لا مهرب منه ولا مفر أبن da فتاكينا faɗa شوى ذهب الشباب lokacin samartaka ya wuce fama lahu min audatin ba yadda za a yi in dawo da shi wa atal mashin furfura ta da baibaye ni fa aina min maharabu ta ina zan gudu in bar wannan furfurar da ta zo ta da baibaye ni zai yi ba zai yiwu ba shi yasa mawaka abin nan ɗaya daga cikin abin da suke tahassur a kansa shine waktu shabab inna shababa wal faraga wal jida mufsidatu lil mar'i ayya mafsida idan ya zama mutum ya yi wasa da su waɗannan abubuwan guda uku to zai zo daga baya kuma yana yana tahassur akan su ashabab lokacin samartakarka wal farag da lokacin da ka samu rarar lokaci waljida jida da kuma idan ka samu karfi na jiki da abin nan yanayi kai kuma wasa da shi wannan idan mutum yana da su za ga cewa zai iya lalacewa ya ga cewa shi babu wani ma irinsa su waɗanda waɗanda suka yi ta kwambo suna nuna cewa sun fi kowa a cikin hassarakuna ma irin su fir'auna duk a wannan zamanin ne suka yi ta waɗannan abubuwan nasu amma da a ce lokacin tsufa ya zo tsufan ya zo ya dabaibaye su suka ga cewa ba abin da sun kwanta ba yadda suka iya to ba za su yi wannan iya shegen da suka yi ba yawwa saboda haka yake cewa zahabar shabab mawaka suna tahassur akan irin wannan akwai wani mawaki da yake cewa alalaita shababu alalaita shababa ya yau man. fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib yake cewa ka ina ma dai da a ce lokacin samartaka zai dawo da na kai karar wannan furfurar da ta zo ta dabaibaye ni ta nakasa ni ta raunata ni na zama mai rauni wani kuma yake cewa laita wa fa'o shai an laitu laita shababan bu a fashtaraitu saboda haka ku ɗauka ku ɗauka cewa lokaci ne wanda yake na wasa laita wa fa'o shai an laitu yace ina ma ina ma ina ma tana da amfani ne laita shababan bu a fashtaraitu ina ma lokacin samartaka na za a siyar min da ita da na siya za a iya siyar masa yasa ce laita to saboda haka yake cewa zahaba shababu fa malahu min lokacin samartaka yayi tafiyarsa ya juya walla fa malahu min audatin babu lokacin da zai dawo wa atal mashib furfura kuma ta bai bayani fa aina minhu al maharabu in kuma furfura ta fara to fa ta fara kenan babu kuma babu abin nan kakkautawa ko to shi abin da yake faɗa kenan wato yana rarrashin kansa akan wannan abin da ya faru tsakaninsa da wancan wadda ta yi guje masa saboda ya yi furfura an gane baifun wannan babu shi a wajen ku amma kama akwai shi a nan Nan ni guda wajen uku nake amfani da shi a lokaci guda baifun alamma ilaika lam tahfal bihi fatara lahu asafan wa dam'an yaskubu baifun alamma ilaika lam tabhash ko lam tahfil bihi fatara lahu asafan wa dam'an yaskubu هذا هو البيت الذي ليس موجودا عندكم طيب بيت ألم إليك بيت يعني ألم إليك لم تحتل به